نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بعباد كتابه يشتمل على محسن ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون متشابه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيجابه صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين أعز الله بهم الدين واستقام الدنيا به وعلى آله ومن كان أولى به وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قد وعلا ملو كتن سلكي وعند كتن نعم انساء يسن يابو رايو ولن يمتي مع البركة في قباء كتن كرات اللتاف قطف الجنة الدالي مختأ شرح مقدم الرسالة لابن عبد الزيد القيرواني da fatan allah madaukakin san ce mana jagora muna kan maslaha masala wanda malam yayi masa rakam da 30 wanda shine masala na karshe wanda ya tattauna a cikin wannan littafi shine fadin ibn abi zaid wanda yake wa tarku ma ahdathu al-muhdithun wa sallallahu ala sayyidina muhammadin نبيه وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما mun karanta cikin bayanai wanda ya yi za mu tashi a kan hadisi abdullahi dan mas'ud wanda ya ce wa asar ibn mas'ud radiyallahu an الذي أنكر فيه على الذين يسبحون بالحصى وقال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يبيع من حسناتكم شيء yake akwai dalili wanda ke nuna cewa duk abubuwan da wasu suka kirkiro ba kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bid'a ce kuma ƙasa ce yace daga cikin asar na abdullahi dan masu wanda ya ƙi wa waɗanda suka tara tsakuwa suna yin tasiri da shi a cikin masallaci sai a yi la'ilaha Allah guda dari sai su dinga kirga sai ya cika dari a yi alhamdulillah guda dari sai su dinga shirga sai ya fita yi to wayannan ibn abdullahi dan mas'ud ya ki musu wannan abin da suke yi har ya ce musu fa'uddu sayyi'atikum wannan kirgen da kuke din nan kirgen da kuke yi to kuna kirga zunubanku ne da kuka ce a yi kaza ɗari to zulumai dari kenan kuka sirga ibada ce amma kun yi shi ba kan sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ba fa ana baminun Allah ya bi'a min hasanatikum shay ne kuma na lamun da muku cewa babu abin da zai toyu daga cikin kyawawan ayyukansu amma wanda kuka kirkiro ba kan sunna nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zunubai ne ku yi ta kirgawa wannan asar malam ya yanke shi ne mun karanta cikin masallacin nan cikakkiyarka shi ne wani mutum ya yi sammako ya zo masallaci sai samu wasu jama'a sun yi halaka sun tara tsakuwa a gabansu suna yin tasiri da shi wanda yake shugabanta abun sai sai su yi kaza su ma sai su sai su yi kaza guda kaza sai su sai rugo da gudu zuwa wajen abdullahi dan masu sai sai ban tsammani cewa zan yi rayu ga irin wannan abin da na gani a masallaci yau ba yace mai ka gani yace na ga wasu ne ke halafa sun tsara tsako a gabansu suna yin tasbihi da shi suna kirgawa wani yana ce musu ku yi kaza sai su ku yi kaza sai su yace me kace musu yace a ban ce musu kyau komai ba na kyale shi shi yasa na zo wurin ka sai ce tashi mu tafi sai biyo shi zuwa masallaci yana shiga masallaci sai ce kun ga kirgin da kuke yin nan to kuna kirga zunubanku ne wai akun sai ya ummata muhammadin ya ku al'umma muhammad Na afkara a halakakaku wani irin saurin halaka kuke yi nan sun bayi nisa ba an kun fara irin wannan abu za ku halaka هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون قاسوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سنة نندي وأتكنكو وهذه ثيابه لم تبن قاسوا فاجع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل قوئها وآليته لم تفتر kwanuka wanda yake cin abinci da shi an yanzu bai karye ba ba kakkarya ba wallazi nafsi في يده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم abin da kuke yin nan na ranta da wanda raina yake kansa abinda kuke faɗi shi cewa kuna kan wata addini wanda ya fi shiruwa a kan shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam wata addini kuke kai wanda ya fi shiriya akan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aw muftatihi babi talal ko kuwa kun bude kofa na bata ne qalu wallahi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair sai suka ce ya ce baban abdurrahman ai abin da muke yi na ba abin da muke nufi sai alkhairi ba tasbihi muke ba qala sai ce musu وكم من مريد للخير لن يصيبه نوى دقت متعلم دقت نسيء الخير بس فيها كام الخير ده نوى كنا ديوا متعلم دقت نفاء الخير بس سامو الخير ده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيمه تراقيمه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin, cewa akwai wasu mutane da za su zo za su dinga karanta alkur'ani baya wuce su shi kenan inda ƙur'ani yake tsaya kenan za su rera ta rerawa amma bai wuce su ba da zai wuce an ba balle ya bi jikinsu iyaka makogoro zai tsaya ويم الله ما أدري لعل أكثركم أكثرهم منكم ce Allah kiyaye ba an sani ba babu mamaki mafi yawan ku za ku kasance a cikin wayannan mutanen da Annabi sallallahu ya bada labarin sa ne cewa za su dinga karanta alqur'ani da zai wuce makogoron su ba fa qala amru ibnu salima daga cikin wanda suke wurin amru dan salima yace ra'ayna 'ammata ulai al-khilaf yuqa'inuna nahrawan ma al-khawarij yace mun gani mafi yawa daga cikin wayannan mutane wanda suka taru a wannan ranar a cikin masallaci suna yin wannan mun gan su da su a cikin kungiyar kawari suna kashe musulmi sai abin da annabi fa sannan ya faɗi game da su sai zo ya zama gaskiya abin da abdullahi dan mas'ud ya yi tunani game da su ya zo ya zama gaskiya domin mumini yana gani da askin Allah ne a lokacin da mutane za su fara wata bida ko kankan kankantansa idan lokaci ya zo lokaci ba za su iya su yi kontrolin din shi ba su sun ɗauka kankani ne a lokacin zai zo girma ya shi karshen su kamar yadda ya kasance a yau mutane suna maganar cewa suna zikiri ne kaga mutum yana tsalle ya buga kansa a kasa ya dinga birgima a cikin kasa iyayensa ba su yi wannan ba iyayensa da suka fara wannan ba su yi wannan ba shi kuma ina ya samu su kuma ba za su hana shi ba kaga abin ya yi girma yana ta girma yana ta girma har ya zama hauka domin ne bida ce aka faro ta ba kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma babu wani wanda ya yi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce iyaka har ya fita daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mana yake wa fi kitab sunna لمحمد بن ناصر بن النصر المروزي عن عبد الله بن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا يتي أتيصفى لتاف السنة لمحمد بن النصر المروزي لدى عبد الله بن عمر ينا سوى duk gida gaba ɗayanta mutane ko da mutane masu yi suna ganta cewa mai kyau ne ko da masu yi suna ganin cewa abu mai kyau suke yi amma ɓata ne wa zakar shafi في الاعتصام أن ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا yace shaɗibi ya ambata cikin littafin itifam cewa ibnu majishun ya ce ya ji imam malik yana cewa man ibtada fil islam bid'atan yaraha asana duk wanda ya fari wani bid'a a cikin musulunci yana ganin cewa mai kyau ne faƙad za'ama anna muhammadan khana risala nan dai ya riga ya raya cewa annabi muhammad ya ayyanci manzancin da allah ya bashi abin da ke rayawa shi ne cewa annabi sa sannan ya yi ayyanci bai cika manzancinsa ba ya ayyanci manzancin da allah madaukakin ƙarfi ya bashi Mai لأن الله يقول domin Allah maɗaukacin sarki yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin idan kuwa ya cika ta ina wani zai iya sa wani a ciki bayan ya riga ya cika ba wurin san wani abu a ciki kuma an riga an cike faman lam yakun yawma idin dinan duk wani abin da ba addini ba a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam fala yakunu yau madina a yau ba zai kasance addini ba duk wani abin da za ka yi ba yadda annabi sallallahu alaihi ya yi ba ba yadda sahabbansa suka yi ba to yau ba za ka yi shi ka ce kana yin addini ba وفي حلية الأولياء لأبي نعيم قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة السنة حلية الأولياء لا أبي نعيم abu usman mai saburi yana cewa duk wanda ya hukunta sunna a kan kansa sunan nan wanda ake faɗi ne ko wanda ake aikatawa to a koyaushe dai zai yi zance da hikima ne domin sunna ne aikata amma duk wanda ya fi zo zuciyarsa a kan kansa zance ne ko aiki zai yi وقال سهل ابن عبد الله السفتري كما في فتح الباري ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا sahal dan abdullahi a taskiri yana cewa kamar yadda ya zo a cikin fasul bari duk wanda ya kage wani abu cikin ilimi za a tambaye shi a ranar tashin kiyama idan abin da ya kaga din nan ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kubuta idan bai yi daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zai kubuta ba قال ابن عبد البر في الجامع في جامع البيان العلم وفضله أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل البدع والزيف ولا ولا يعودون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميل ابن عبد ابن عبد عبد البر يا قد أتكن لكتاب الجامع بيان العلم وفضله yace ma'abutan ilimi malamin fikihu da kuma malamin hadisi sun yi ijma'i a dukkan garuruwan musulmi cewa ahlul kalam masu bin falsafa na romawa ahlul bid'a wa zai mutanen bid'a ne da kuma mutanen da suka fata suka sake hanya fala ya'uduna 'inda jami fi jami' al-amsar min tabaqat ulama ba a daukansu su dukkan su gaba daya dukkan garuruwa ba a daukansu daga cikin malamai wa innamal ulama ahlul asar kawai malamai su ne ma'abutan hadisi wata fi da kuma wanda suka yi fikiwa cikin ma'ana suka fahimce ta waya da nuna fihi bin isfan wani kuma suna akwai fifiko tsakaninsu wani ya fi wani wajen sanin hadisan da wani wajen sanin asar ɗin da kuma kwarewa a cikinta sun fi juna amma kuma suna nan daga cikin malamai amma masu bin bid'a na ahlul kalam to wayannan ba a su malamai وما أحسن ما قاله إمام ابن إمام عبد الله ابن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية ya ce ina wato ya yi kyau sosai abinda imam ɗan imam ya faɗi wanda shi da abdullahi ɗan abu dawud mai sunan wanda ya faɗi a cikin farkon manzuma na shi wanda ya yi na ariya ya ce da masak bi hablillahi wata huda wala taku bi da'iyyar la'allaka tuflihu وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن الرسول عن رسول الله تنجو وتربح يتكيركو بإجيا ألا كما كدي شريا نع النبي صلى الله عليه وسلم kada ka kasance من bid'a دومين ka إذا كدي idan بذاك بذاك bid'a ka yi riko da igiyan Allah shi ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ma'ana tauhidi sannan ka bi shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ka bi sunnansa wa la wala bi bid'iyyan kada ka kasance mai bid'a la'allaka tuflih idan kai zaka rabauta wa bin bi kitabillahi was sunan allati atat ar-rasulillah kuma ka yi addininka da littafin Allah da sunnoni wanda ya zo daga mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam tanju wa tarbahu za ka tsira kuma za ka rabauta to anyan tsira da anyan rabauta a lahira shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن أعظم ما أحدثه المحدثون المحدثون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أحد النوابت في هذا العصر الذي مر ذكره في بحث الحوض والصحابة yace ya yi girma sosai abinda masu kirkirowa suka kirkira daga cikin masu bida wanda muka ambata a baya a wajen karatun da aka yi na tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa wanda yace min anna sahbata الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية wanda ya sahabbanci na shari'a ya tsaya ne kawai akan muhajirai da kuma ansar wanda suka musulunta kafin a yi صلح أديبية وإنهم سولي صحبي وإن دا سكا جودا قباين سدب بني بغا كراس صحبي با وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية أو لم يهاجر لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أصحابه yake duk wanda ya musulunta ya kuma hijira bayan ko kuwa bai yi hijiran ba daga cikin wanda suka sadu da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace nan ba sahabbai ne. ɗaya suke tare da kafurai da munafukai da yahudawa wa anna sahbatahum ka sahbatil munafiqin wal kuffar cewa sahabbancin su babu bambanci da sahabbancin munafukai da kuma kafirai وفي مقدمتهم العباس ابن عبد المطلب يتي فرق فرق سو وند يتي راية وشيبة صحابي بني شين عباس بطا النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد المطلب وابنه عبد الله دكما أنت عبد الله وند أكي تيري شي حبر الأمة تودا الأمة يتي وإن من دكا با صحابي بني رضي الله عنهم Allah yadda da shi gaba ɗaya yake wa hiya bid'atun dalalatun lam yusbit ilaiha khilal al-qurun al-madiya yake wannan zance da ce kuma kata ce ba wanda ya riga shi yi tun daga ƙarnoni na farko har zuwa lokacinsa ba wanda ya taɓa yin wannan zance wa fil matal أتكلم مثالين سنتي كم ترك الأول للآخر كم ترك الأول للآخر نوى متعل فرق سكى بروى متعل وذي فنس دبتي فتح لكما ثورا بدعوه أي متعل فرق لسكى بروى يا رب sai ka tunce yaran suna yi ba ta daga cikin abin da na farko suka barwa na karshe fakam taraka al-awwal min al-mubtadi'a li akhir minhum nawa masu bid'a suka barwa wato jikokinsu a baya وقد تركوا له هذه البدعة don aka bid'an da ya faɗi din nan akwai wayanda suka riga shi sun bi sun ya sun bar masa shi kuma ya ɗauka ya faɗaɗa fa zafara biha shi kuma sai zama gwarzo a cikinta da can su shi'a sun kafurta a sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. su khawari su ma sun kafurta mafi yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. su kuma da ya dauko da ya dauko shi da haɗi sai yanke da yawa daga cikin sahabbai sai ba su habbai ba ne ɗaya suke da munafukai da yahudawa wanda su ma sun zamani da annabi sallallahu sallam da haka su ma idan aka kira shi sahabi su wa wayannan za iya kira su sahabbai wa alaihi wuzruha wa mithlu awzari man ibtiliya biha min ba'di laifinsa yana kansa da kuma waɗanda za su biyo shi a baya akan wannan ra'ayin زين أوكد جسيمة فكرته وختم ابن ابي زيد رحمه الله مقدمة رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن ابي زيد يتكى مقدما فإن بين صلاة وسلم أتم من الله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة متبعة wannan anya ce wanda za a iya bi anya ce wanda mutanen farko suka bi salakaha babul mu'allifin wannan anya wasu mawallafa sun bi wa qatamu mu'allafatihim bis salati wa salam ala rasulillah sun cike talifin su da sallah da salati da sallama akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكان الفراغ من تعريف هذا الشرع في صبايا الخميس يتي ما كان ربو ومن شره بساسية أرانا خلميس الموافق لثامن من شهر جماد الأولى من عام 1423 يتي ما كمل ومن للتاكي a ranar alhamis da safiya wanda ya daidai da watan jumada al'ula a shekara 1423 na hijira والحمد لله أولا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة don aka godiya ya tabbata da Allah a farko da ƙarshe akan ni'imominsa mabayyanai da kuma wanda ke koye وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد ومن سلك سبيله واهتدى كما ألا هي البركة أكم باوسا الذي سا دكما من غنسا شوغبم محمد صلى الله عليه وسلم دكما وانت سكا an yanta kuma suka shiryu da shiryarsa bi hadihi ila yawm din da shiryarsa har zuwa ranar tashin kiyama shike nan ko akwai wa uktima hadhihi kalima yana cikin nan na baya ciki a nan ya tsaya على كل حال انا وايا كيكا الكلمة kalma نسيها لي نسيها nasiha kuwa yace صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا يتيق يحسر دقا كرمر بدع وندعك كرترو domin karamar بدعة tana dawo ta وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة أكن لما دكم بدعة ودع تقاروتا سونا الأمة كان أولها صغيرا أصر كنت كراماتي فاغتر بذلك من دخل فيها سي وين سكا شكاكي ولم بدع سكا ردود ثم لم يستطع المخرج منها سنة بسيئة كتابة لكي تبا وعظمة وصارة دينا يدان به سيجرم سيجرم الدين وند سكيين الدين بشي إذا فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك آه، خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر yace ka duba Allah ya maka rahma duk wanda ka ji shi ka ji zancensa daga cikin mutanen zamaninka musamman a wannan zamanin da muke ciki yace karka yi gaugawa na karba karka yi gaugawa na shiga a cikin abin da yake faɗi har sai ka tambaya ka yi nazari hal takallama fi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cin abin da ya faɗi nan akwai sahabban annabi sannan wanda suka riga shi faɗa aw ahadun min ulama ko ɗaya daga cikin malamai bayin in fi asar anhum fatamassak bi idan ka samu asar daga wurin su to shi kenan sai ka yi da shi wala ka ka wuce shi li shay'in ko da wani abu za a baka wala taftar alaihi a karka zabi wani a kansa fa su fi nar sai ka fada cikin wuta a karshe yake wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islamu abd hatta yakuna muttaba'an musaddiqan musliman cewa ka sani Allah ya maka rahma musuluncin mutum baya cika sai ya kasance mabiyi mai gaskanta ميميك ويا فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دول ليزة تنشي و أقول أبو وان دي رجي الأمر المسلم وان دي النبي صلى الله عليه وسلم بس إسر من أبا فقد كذبهم يا قرية وكفى بهذا firqatan wa ta'ana alaihi wannan kuwa ya isa cewa shi mai raba kan al'umma ne ya isa cewa shi mai sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa huwa mubtada za ka dan bid'a ne dallun fatacce ne mudillun yana sai fatar muhdith mai kirkirowa ne fil islam cikin musulunci laysa fi ma laysa fi da abinda baya ciki وصلى الله على نبينا محمد wannan shine karshen wannan littafi abinda muka karanta a ciki Allah maɗaukacin sarki da amfane mu duniya da lafiya. Allah sa ya zamo hujja gare mu kare zama hujja a kan mu Allah madaukakin sarki ya ciyar da musulunci gaba ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya sassanta da kafurai duk wayanda suke nufin mu da addinin mu wani sharri Allah ya zuba sharrin su a kansu Allah ya shagaltar da kansu a kansu za su samu wani dama wanda za su ma tuna da mu kasancewa akwai sauran lokaci kuma mun ce za mu fara littafi na gaba to shi ne حساب المواريث Thank you. هذا